Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. Masu sauraron mu a can jamhuriyar Nijar za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da kuma Dalol FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a ko da yaushe akan voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum barkanmu da warhaka. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Ibrahim Jarmai da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. Yau talata goma ga watan Mayu na shekarar 2016. A shirin namu na yau za ku ji cewa gwamnatin Najeriya ta mayar da martani game da kalaman da Firayim Ministan Ingila David Cameron ya yi kan cewa Najeriya na sahun gaba wajen fama da matsalar cin hanci da rashawa. har ila yau akan batun cin hanci da karɓar rashawa za mu kawo muku rahoto game da ci gaba da yakin da hukumar efcc ke yi yayin da shugaba muhammadu buhari ke shirin halartar wannan taron game da batun a ingila yau muna son mu ji ra'ayoyinku akan shin kuna gani ana samun nasara akan yaƙi da cin hanci da rashawa da hukumomi kamar su efcc da icpc ke yi lambar da za ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar za kuma mu kawo muku labaran wasanni daga jamhuriyar Nijar, amma kafin nan sai a gyara zama a sha labaran duniya. A jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. A yau talata sojojin Amurka da na Somalia sun kai wani samamin haɗin gwiwa a kan sansanin 'yan ƙungiyar Al-Shabaab inda suka hallaka da kuma kama 'ya'yan ƙungiyar da dama. wani jami'in eh, tsaron kasar ta somaliya muhammad nur gabo ya faɗa wa sashen somaliyanci na murya amurka cewar sojojin amurka ne suka ɗauki jagorancin samamen wanda ya auna jami'an ƙungiyar ta al-shabab mazauna ƙauyen taratoru mai tazarar kilomita 100 kudu maso yammacin birnin magadishu eh, eh, sun ce sojojin sun sauko ne daga wani jirgi mai saukar ungulu a kusa da ƙauyen daga nan suka doshi inda suka kai samamin a ƙasa Gabau ya ce an kwashe sa'o'i biyu ana gudanar da samamen kuma sojojin ba su fuskanci wata turjiya ba amma eh, bai bayyana yadda waɗanda aka kai samamen a kansu ko kuma adadin mutanen da aka kama ko kuma waɗanda aka kashe ba. Shugaban Amurka Obama ya ce a ƙarshen watan nan zai kai ziyara a birnin Hiroshima na ƙasar Japan inda zai kasance shugaban Amurka na farko da zai je birnin wanda wani jirgin saman yakin Amurka ya jefa wa bom ɗin nukiliya na farko a duniya a shekarar 1945 lokacin yakin duniya na biyu. Shekaru 70 kenan shugabannin Amurka da suka gabata ke kaucewa kai ziyara a birnin na Hiroshima da kuma Nagasaki inda aka jefa bom na biyu bayan kwanaki kwanaki uku da jefa bom na farko a kan Hiroshima. Shugabannin na Amurka sun ƙi kai ziyarar ne domin guje wa tunanin ba da haƙuri akan irin ɓarnar da makaman suka janyo. sanarwar fadar shugaban amurka ta white house ta ce obama zai kai ziyarar ne tare da firayim ministan kasar ta japan shinzo abe dab da karshen tafiye-tafiyen sa zuwa kasar vietnam da kasar japan daga ranar 21 zuwa 28 na wannan watan wanda muke ciki na mayu mai ba shugaba obama shawara ben rhodes ya ce sam ba magana wai shugaban zai ba da haƙuri kan jefa bama-baman akan garuruwan na hiroshima da nagasaki zai kai shi ba ƙasar kamaru ta rufe kasuwannin kan iyakoki da ke arewacin ƙasar saboda yawan yunkurin da ake yi na kai hare-haren ƙunar bakin wake a yankin a cikin satin da ya gabata wakilin murya amurka da ke ƙasar ta kamaru moki edwin kendazo ya ruwaito jami'an yankin suna bayyana cewa 'yan banga suna taka rawar gani wajen ganin an dakile ayyukan asha a wannan yanki na ƙasar aladaji dama dan shekaru 42 da haihuwa wanda shine shugaban 'yan banga da ke garin makeri da ke bakin iyakar kasar ya shaida wa sojoji cewa yanzu haka yana jin kamar kunnensa baya ji kwata-kwata wato ya kurumce a sakamakon ƙara fashewar wani abu wani masallaci da ake sallar safiya a jiya litinin sai dai malam buba garba ɗaya daga cikin malaman yankin ya ce ba wanda aka kashe a cikin wannan masallacin duk da haka ya ce 'yan banga sun kashe wani matashi da ba saba ganin shi a wannan masallacin ba ta harbin sa da kwari da baka gwamnan jihar arewa mai nisa ah, mijin yawa bakari ya ce 'yan ta'adda akalla goma sha biyu ne suka yi kokarin kai hare-haren kunar bakin wake a yankin a cikin makon da ya gabata ya kuma ce 'yan tsageren suna tsallakowa ne daga najeriya kuma akwai akalla mutane uku daga cikinsu da aka kashe a cikin makon da ya wuce kuna sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Dan takarar shugabancin kasar Philippines Rodrigo Duterte wanda aka fi sani da yawan barin baki wanda hakan ya janyo masa yabo da suka a bisa dukkan alamu shine ke neman lashe zaben shugaban kasa da ake yi a kasar. Sakamakon da ba na hukuma ba wanda wata cibiyar nazari ta 'yan cocin Roman Katolika ke tattarawa ya nuna cewa dan takarar dan shekaru 71 da haihuwa kuma tsohon magajin garin birnin Davao ya ba da tazara mai yawan gaske ga abokan karawarsa da suka hada da tsohon ministan harkokin cikin gida Mr. Roxas da kuma Sanata Grace Poe. Daga cikin kashi 90 na daukacin kuri'un da aka jefa, an bayyana cewa da Duterte ya samu kusan kashi 39 yayin da Roxas ke biye da shi da kashi 23 sai Sanata Poe da take da kashi 22. Biyo bayan wannan adadin ne ya sa Mr. Rogers ya ce ya amince da nasarar da Duterte ya samu yana mai yi masa fatan alkhairi a lokacin wani taron manema labarai da ya kira a yau. Hakika ita ma Paul ta ba da kai buri ya hau domin ita tun a daren jiya Litinin ta ba da sanarwar cewa ta amince da nasarar da Duterte ya samu kuma za ta mutunta sakamakon kana a shirye take ta yi aiki da shi a matsayin zababben shugaban kasa. A yau ne ake sa ran gwamnatin ta Philippines za ta fidda sakamakon zaben a hukumance. Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. yayin da ake shirin wani kasaitaccen taro a kan cin hanci da karɓar rashawa a ingila shugaba muhammadu buhari na ɗaya daga cikin waɗanda za su halarci wannan taron gwamnatin najeriya ta mai da martani akan kalaman da firayim ministan ingila david cameron ya yi na cewa Najeriya da Afghanistan na kan gaba-gaba wajen cin hanci da karɓar rashawa zancen da bai yi wa gwamnatin Najeriya daɗi ba. Mai magana da yawon fadar gwamnatin Najeriya, Malam Garba Shehu, ya yi wa wakilin sashen Hausa Umar Faruk Musa ƙarin bayani. Ta yi mana ciwo saboda eh, wato ba ta yi la'akari da irin gagarumin aiki da shugaba Muhammadu Buhari yake yi wajen yaƙi da rashawa da cin hanci a Najeriya ba. Yaƙin nan kuma duk duniya ma tana ganin abin da ake yi watakila mai ina ganin shi ko prime minister ya yi su da baka ya faɗi najeriya ko kuma a'a Wataƙila bai la'akari da irin kyakkyawan ci gaba da ake wato tsohon tarihin najeriya yake dubawa ba tarihi na yanzu ba kuma wani abu ma da zan ce shi ne yanzu da aka gayyace shi shugaba muhammadu buhari ai ba ma an gayyace shi wannan taro na yaki da rashawa da cinanci a london don zai zama ɗan kallo ba ne jawabi zai yi har kashi biyu musamman muhimmin jawabi ma da zai yi na taro kafin a buɗe babban taro shine ya gabatar da ƙasida ga sauran shugabannin kasashe na duniya akan irin nasarori da ci gaba da yake samu a yaƙi da rashawa da cin hanci da yake kuma me yasa aka gaice shi ya bada wannan kalami akan yaƙi da rashawa da cin hanci ai saboda ana ganin irin nasarori da ci gaba da yake samu wanda ana ganin kasashe na duniya masu matsaloli irin namu na Najeriya akwai abin da za su iya kwaikwaya yi amfane su akan irin yaƙi da ake a nan Najeriya na rasuwa da cin hanci. To ganin cewa wannan sul da baka ko kuma bayanan da har an ji sun riga sun faru. Akwai wani mataki ne da gwamnatin tarayyar Najeriya za ta ɗauka ko shi shugaba Muhammadu Buhari wanda ke Ingila a yanzu yana halarta wannan taron da za a yi za a ɗauka domin warware ko bayyana gaskiyar halin da Najeriya ke ciki? ai ba wata dama da ta wuce wannan da yake cewa gashi yana ingila da kansa kuma dama akwai taro ma na bayan fage da aka shirya zai da prime minister cameron na birtaniya to amma ganin cewa najeriya ta je wannan taron da zumar cewar za ta kuma nemi a dawo mata da irin kudaden da aka sata daga kasarta kuma a cikin kasashen da take fatar samun wannan hada birtaniya wannan hmm. bayanin da shi david cameron ya yi kana ganin ba zai kawo na ƙasa wurin wannan yunkurin da najeriya ke fatar ta yi ba muna fata cewa ba za a samu wannan na ba saboda tun kafin a zo kan wannan magana gwamnatin ingila tana ba da cikakken haɗin kai da goyon baya ga gwamnatin najeriya wajen yaƙi da rashawa da cin hanci malam garba shehu kenan ɗaya daga cikin jami'an da ke huɗa da jama'a a fadar gwamnati a tattauna da na da shi a abuja ana turka turka saboda kuɗi tsakanin da mutum ya janye wando don saboda kudi. A gaida Umar Faruk Musa. Gwamnatin Najeriya dai na ci gaba da yaƙi da cin hanci da karɓar rashawa abinda wasu ma ke ganin cewa har yanzu ba su ji wani hukunci da aka yankewa waɗanda aka samu cikin irin wannan badakalar ba. Wakilin sashen Hausa Nasiru Adamu El Hikaya ya yi hira da shugaban hukumar EFCC. in za a tuna zantawar murar amurka da shugaban hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa na najeriya ibrahim magu ya ce yana aiki ne ba sani ba sabo ko ba sa hukunta 'yan bora su bar 'yan mowa ga ma bayan su waɗannan masu sata shin akwai wani wanda zai zama ya gagare ko wanda watakil kuna jin kunyan sanye laifi ba za ku kama shi ba ai na gaya maka cewa ba sani ba sabo ba gudu ba ja baya duk wanda inda ya yi is found za mu rike Wannan dai na jefa tambayar shin hukumar na samun nasara ko dai lalube take a duhu ta hanyar gayyatar waɗanda take tuhuma da laifi su yi bayani a ce su koma gida ko kuma a je kotu su samu beli. Ga abin da jami'in labarun shugaban hukumar Baba Muhammad ke cewa. Samar da waɗannan kotuna na musamman zai taimaka wa hukumar wajen ƙara samun nasarar tafiyar da irin waɗannan to ayyukan kaga ma'ana alkali zai samu aikin kawai aikin da zai yi kenan na wannan karar da aka kai mashi daga nan amma yanzu za ka ga bayan yana yin wannan yana yin wani saboda haka sai ka ga abubuwan suna samun kamar tsaiko shi yasa jama'a suke ganin cewar kamar abu yana daɗewa a kotu. Jami'ar adawa ta PDP na nuna korafi cewa kuna kama shugabanninta saboda ku kashe jami'ar. Wani martani na kuma. Ba gaskiya ba ne. aikin da muke yi aiki ne na fi sabilillahi wadda yake da laifi mu bincike shi mu gurfanar da shi a gaban kuliya wadda bai da laifi mu ce bai da laifi aiki na baki baki fari fari jaja ba cuta ba cutarwa ba zalunci ba munafurci kuna da ƙwarin gwiwar za a fara gani ana hukunta waɗanda kuke kaiwa kotuna kwarai kuwa ai ko yanzu muna samun sakamako na hukunci daga kotuna daban-daban kuma muna ta yadawa kafafen yada labarai da makamantansu so muna sa ran kuma cewar bi iznillahi ta'ala dukkan waɗannan ƙorafe-ƙorafe da muka kai kotu ko ƙararraki da muka gabatarwa kotuna za mu yi nasarar samun hukunce-hukuncen su su dawo kuma jama'a su gani duniya ta gani ta ga irin ah, hukuncin da kotunan suka yi wa waɗannan wato kisa da cikin wansu. A talatar nan shugaba Buhari ya nufi kasar Burtaniya don wani taro na yaƙi da cin hanci. Cikin tawagar akwai shugaban EFCC Ibrahim Magu da ministan shari'ar Najeriya Barista Malami. Hakan na nuna neman shiga yarjejeniyar dawo da waɗanda ake tuhuma da sace kuɗin Najeriyar ko kuma dawo da kuɗin da aka sace. Masana na ci gaba da yawa a gwamnatin Buharin don wannan yaƙi inda a lokaci guda suke fatar shugaban zai amfani da damar amincewa da kasafin kuɗinsa na bana wajen rage kuncin tattalin arziki da ke addabar yawancin al'ummar ƙasar. Nasiru da Malika murar Amurka daga Abuja, Najeriya. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai a gaida Nasiru Adamu El Hikaya. Masu sauraro yau muna son mu ji ra'ayoyinku akan shin kuna gani ana samun nasara a kan yaƙi da cin hanci da rashawa da hukumomi kamar su EFCC da ICPC da sauransu ke yi. Sai ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku amma kafin nan ku ci gaba da jin wannan waka Ka sha wuya ka kashe su ta hanya sai kai ka sami abin ka kashe ko kashe shi ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. A kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Malam duk cinikin da kake ya shi duk daɗin shi in ka sami kuɗin ka zaza inda kai ne ya bada su je ka kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya dutse mai kwari na tara har sun kauri ba a shararu ba sakarci sai in kashe su ta hanya mai Yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Zan nana ta sabuwar lambar biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. To madalla kiranmu na farko ya zo ne daga kwara. Salamu alaikum da wa muke magana daga kwara. Ani alaikum salamu rahmatullah kuna magana da Bello Garba mai fulawus kala kala sifa kwara daga kwara a Najeriya. To Malam Bello sai ka dan daga muryarka ba ma ji sosai. Eh, Yawwa. Nice abin da yi gaskiya ta hanci da rashawa. Mm. Idan muka duba bangaren da manyan azaluman Najeriya to gaskiya an ci gaba amma idan muka duba abu a ƙanana. Mm. Musamman ma abin da yi hanyoyi har yanzu gaskiya akwai zomo a kaba ta har yanzu ba a bar ta hanci da rashawa ba mm. yau idan idan ta zaka tashi sai zo wani wuri ko da mota ko da mace haka misali to ta hanci nan da aka yi karba wallahi har yanzu a ba a bar ki ba kuma ta bangaren dokan ma'aikata za a ga yanzu haka sai an ba da hanci kayan a bikin ma'aikaci kaga yanzu babu wani babu wani ci gaba da aka samu ta bangaren ta hanci da haka muna kira ga wannan hukuma ta mu ta Najeriya to da a gyara kwarai da gaske abin da shi hanci dan gaskiya babu wani babu wani abu wanda aka bari kafin da ta ta hanci da rashawa to malam bello kenan daga kwara mun gode da ra'ayinka yanzu kuma bari mu je bauchi Hello, salamu alaikum. Wa alaikum salamu da wa muke magana. Kuna magana da mukutar lawal wanda aka fi sani da Chicago daga ƙauyen Kade da gundumar Rahama, Jihar Local Government Bauchi State. To Malam Muktar me zaka ce game da wannan batun cin hancin da rashawa? To gaskiya cin hanci da rashawa ina lalata ƙasa sosai mm. yana lalata ƙasa hakika amma muna roƙon muna muna yi wa shugaban ƙasa addu'a ubangijin Allah ya ƙara mishi ƙwarin gwiwa da hazaƙa domin ya ci gaba da dakatar da wannan cin hanci da rashawa ko ƙasar mu ta ɗan farfaɗo a idan Kash Malam Muktar da mun so mu ji ƙarin bayani daga gare ka amma layinka ya goce yanzu kuma mun sami kira daga daura. Wa alaikum salam da wa muke magana. Ina magana da Alhaji Sani Mamman Zangon Daura. To Alhaji me zaka ce game da yaƙi da cin hanci da eh, rashawa ana samun wasu nasarori ko kuwa ya kaga abin? Eh wato gaskiya nasarorin da ake samu kamata a ce an yi kotuna na musamman mm. domin kotunan na yanzu da ake amfani da su gaskiyar Allah ba su tashi haikan domin yin yakin wannan da rashawa domin idan ana bukatar a sami yaƙi da a sami nasara kamata a yi kotuna na musamman domin wannan yakin wannan shine ra'ayina assalamu alaikum wa alaikum assalam to mun gode yanzu kuma bari mu je da maturu Salamu alaikum da wa muke magana. Yau wato malami daga Damaturu muna jan ka da wa muke magana ma dai tukun. Na'am, kuna tare da shugaba kukuwan zan chairman na ungiyar Rafisanta na karamar hukumar Damaturu. Mm, to ciyama me zaka ce game da wannan batun? Na'am, batun cin yaƙi da cin hanci da rashawa ba. Eh, wanda hukumomi kamar irin su EFCC ke ta ƙoƙarin ganin sun magance shin kana gani ana samun wasu nasarori? gaskiya ana samun nasarori kwarai da gaske mm. musamman ma a wannan lokaci na wannan karni da muke ciki da mutum gaskiya idan za a kwatanta da gwamnatin da ta shuɗe baya gaskiya wannan gwamnati tana kokari kwarai da gaske kuma tana yi ne dangane da waɗanda abin ya shafa musamman babu wani babba babu karami duk wanda yake da hakki a wannan abu gaskiya gwamnati tana taimakawa kwarai da gaske To ciyaman kenan daga damaturo yanzu kuma bari mu je jigawa. Hello. Salamu alaikum da wa muke magana daga jigawa. Kuna magana da Sala Bulama ko karamar hukumar mai gatari. To Malam Sala me ra'ayinka akan abin da muke tattaunawa a kai yau? A magana ce rahawa eh, da hanci a najeriya ta riga ta yi katutu. Mm. Don haka ya kamata janar Buhari ya rabu da waɗannan mutane ya bar su da Allah kamun Allah kaɗai ya ishe su ya dawo ya rungumi talakawan Najeriya domin gaskiya muna cikin wahala. Malam Sala kana nafi ya manta da batun waɗanda suka ci hanci da rashawa ko waɗanda suka yi sama da faɗi da dukiyoyin Najeriya? Eh Allah Ubangiji kamunsa ya fi wanda zai shire musu da kansa. To Malam Sala kenan daga Jigawa yanzu kuma bari mu je Nasarawa. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam da wa muke magana. Sai da Hausa da Goma Local Government Jihar Nasarawa. Mm, to me za ka ce gaba da wannan batun da muke tattaunawa a kai yau? Maganar cin hanci da rashawa mu kanana ne ka samu ma kai mu hisafi tukuna. Mm. Kafin a yi magana manya saboda manya suna da nasu mu kanana muna da namu. Mm, kamar ya kenan. Yawwa saboda mu kanana kamar misali local government za ga ma'aikaci yana cuce ma'aikaci ɗaukansa. kash malam mun so mu ji ƙarin bayani amma kuma lokaci ya kawo jiki don haka anan za mu dakata sai kuma gobe idan allah ya kai mu sake ba ku wata damar. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. za mu soma labarin wasanninmu na ranar yau ne da kungiyar kwallon kafa ta barin munich ta kasar jamus wadda ta kasance zakara a bundesliga ta wannan shekara kungiyar ta barin munich yanzu haka ana iya cewa ta yi wani makekin bugu inda ta sayi 'yan wasa guda biyu matt hummel a kan kudi miliyan 38 na euro matt hummel dan wasa ne kwararre wanda ke buga ma kungiyar kwallon kafa ta borussia dortmund ta kasar jamus sai kuma dan portugal din nan renato sanchez wanda ta siye daga kungiyar benfica ta lisbon a tsabar kuɗi miliyon 35 na euro ita ko kungiyar kwallon kafa ta kasar faransa paris saint germain yanzu haka tana kokarin ganin ta siye dan wasan kwallon kafa na neymar na brazil wanda ke buga ma sai barcelona da shi da cristiano ronaldo dan kasar portugal da ke buga ma kungiyar kwallon kafa ta real madrid sai dai fa wannan na zuwa ne a daidai lokacin da kungiyar kwallon kafa ta barcelona tarayi ta yin sake yarjejeniyar da ta hada ta da neymar har euro na guga euro miliyan 240 abinda ake gani zai nisanta kungiyar kwallon kafa ta paris saint germain zuwa sayan wannan dan wasar shi ko van gaal mai horar da kungiyar kwallon kafa ta manchester united yayin da waɗansu ke mafalkin cewa ya fice daga wannan kungiyar yana ganin cewa zai iya ya ƙara taba hannu domin ci gaba da horar da 'yan wasan kwallon kafa na manchester united duk da yake ba su taka rawar gani ba sosai na ganin sun ɗare kan wasannin ƙwallon ƙafa na Premier na ƙasar Ingila a wannan shekara. Shi ko ɗan wasar ƙwallon ƙafa na Argentina kuma tauraruwar duniya ta ƙwallon ƙafa Lionel Messi. Zaka a wata fira ya ce shi dai idan zai zaba tsakanin Atletico de Madrid da Real de Madrid ko wane ne yake fatan ganin ya zama to zakaran wasan ƙwallon ƙafa na club club inda suka kasance zakaru a nahiyar Turai to zai zaɓi. club din atletico de madrid maimakon real de madrid har ingila ana ca ana wasan cika gurbi na premier tsakanin west ham united da manchester united idan muka leka ko a tseren keke diego ulisi wanda ke tsere a ƙarƙashin tutar kungiyar lambar merida shine ya lashe zagaye na hudu na tseren keken ƙasar italiya a ranar yau dinnan yayin da tom dumoulin shine ya zo na biyu a tseren keken na kasar italiya wanda ke wakana a halin yanzu sai labarin wasan tennis inda Andi murray dan kasar ecos ya raba gari da mai kula da horar da shi a meli morasimo yar kasar faransa su dai mutanen biyu sun rattaba hannu ne kusan shekaru uku da suka gabata domin ita yar kasar faransa ta ci gaba da horar da andy murray sai dai mutanen guda biyu ana ganin su nesa da nesa da juna tun lokacin da ita moras asmo ta haihu ɗanta ran kusan shekara guda da ta gabata daga baya ta sake dawo a cikin tim ɗin andi murai ko da yake a na gab da kammala wasan tennis na gasar madrid aka samu tattaunawa ta garin da garin tsakanin bangarorin guda biyu kuma inda suka amince da su raba gari wa juna su haruna maman bako na birnin kwanni sashen hausa na murai amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar nijar yanzu kuma sai sharhin muryar amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka a zaman majalisar dokokin amurka ta ranar 18 ga watan afrilu malamin addinin mabiya addinin buda kuma tsohon firistinan siyasa na yankin tibet golan jigme ya bayyana irin azabar da ya sha a lokacin da ake tsar da shi a china daga shekarar 2008 zuwa 2012 sai dai abin takaici shine cewar china ta ci gaba da azabtar da fursunonin siyasa na yankin tibet kamar yadda aka samu a cikin rahoton ma'aikatar hakokin wajen amurka na shekarar 2015 akan batutuwa kare haƙƙin bil'adam na duniya a cewar rahoton mutunta 'yancin ɗan adam a yankin tibet da china ke yi bai taka kara ya karya ba a cikin shekarar ta gabata ta 2015 china ta fake da guzuma tana harbin karsana a ƙarƙashin ikon china iyakar yankin tibet tabbatar da ɗorewar zaman lafiya da yaƙi da masu neman ɓallewa china na ci gaba da mulkin danniya ga mutanen tibet ta fuskar al'adun addini da harshe da tsare mutane ba tare da yi musu shari'a ba da ɓacewa mutane da kuma gana musu uku ba. rahotanni ya tabbatar da cewa hukumomin china sau tari sukan doki mutumin tibet da ake tsare da shi har a wasu lokuta sai rai ya halinsa. Rahoton ya bada misali da Tizen Chidok wani ma'aikacin ƙungiyar sa kai na muhalli wanda ya mutu kwanaki biyu bayan da aka sako shi da ciwon da ya samu a kwakwalwa sakamakon ukubar da aka gana masa. Akwai wasu fursunoni da suka nakasa biyo bayan irin azabar da aka gana musu a lokacin da ake tsare da su a gidajen yari. karamin sakataren harkokin wajen amurka mai kula da batutuwan haƙƙin ɗan adam da ƙwadago tom minnowski a wata hira ya ce rashin zaman lafiya a yankin tibet ba zai haifar wa china ɗa mai ido ba akwai mutane a gwamnatin china da suka damu da batun ɓallewar yankin tibet abin da zai kawo akasin haka kawai shine tattaunawa da shugabanni kamar irin su dalilama wanda ya sha faɗin cewa tibet ta ci gaba da kasancewa yankin china abin da suke bukata shine 'yancin dan adam da daraja al'adunsu a wajen bikin gabatar da rahoton na wannan shekarar kan batun kare haƙƙin dan adam sakataren harkokin wajen amurka john kerry ya jaddada cewar darajar 'yancin dan adam wajibi ne kuma wata dama ce na gina ƙasa da ci gaban al'umma wanda baya kawo nakasu sai dai ya da ƙasa gaba. sharhin murya amurka kenan wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka yanzu kuma ga labarai amma wannan karan a takaice tumadalla a yau talata sojojin amurka da na somaliya sun kai wani samamen haɗin gwiwa a kan sansanin 'yan ƙungiyar al inda suka hallaka da kuma kama 'ya'yan ƙungiyar da dama wani jami'in tsaron ƙasar ta somaliya muhammad nur gabau ya faɗa wa sashen somaliyanci na murya amurka cewar sojojin amurka ne suka dauki jagorancin samamen wanda ya auna jami'an kungiyar ta alshabab shugaban amurka barack obama ya ce a karshen watan nan zai kai ziyara birnin hiroshima na ƙasar japan inda zai kasance shugaban amurka na farko da zai je birnin wanda wani jirgin saman yakin amurka ya jefawa bam ɗin nukiliya na farko a duniya a shekarar 1945 a lokacin yakin duniya na biyu shekaru 70 kenan shugabannin amurka da suka gabata suke kaucewa kai ziyara a birnin na hiroshima da kuma na nagasaki inda aka jefa bam na biyu bayan kwanaki uku da jefa bam din farko akan hiroshima Da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na yau sai kuma goben Allah kai mu za ku ji abokan aiki mu ɗauki da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Ibrahim Jarmai da ya taya na gabatar da shirin da Miss Julie Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni da injiniyan mu Mr. Martin Maryam Dauda ke cewa ku kwana lafiya.